Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 21 ga watan Nuwamban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. wasu 'yan bindiga sun kai farmaki a wani sansanin soja da wani gari a arewa maso gabashin najeriya inda suka kashe sojoji tara 'yan sanda biyu da kuma farar hula a cewar majiyoyin tsaro da kuma mazauna yankin hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta iaea e ta ce ta shirya kai ziyarar duba abubuwa a yau litinin a cibiyar makamashin da ke birnin zaporijiya a ƙasar ukraine bayan da barin wutar da aka kwashe kwanaki biyu ana yi ya sake janyo damuwa game da yiwuwar aukuwar bala'i a cibiyar bayan sanarwar tsohon shugaban amurka donald trump kan cewa zai sake neman takarar shugaban kasa a shekarar 2024 wasu kungiyoyin fafutuka masu neman daidaito suna kokarin ganin an hana trump tsayawa takara bisa ga wani tanadin kundin tsarin mulki da ba a sani ba sosai kajin labaran kenan rundunar sojin ruwan equatoria gini ta mika wa rundunar sojin ruwan najeriya wani katafarin jirgin ruwa da ake zargin sa da satar mai a ruwan najeriya yawan mai ne da ya so ya sata ba wai ya sata ba ne orai saboda jiragen yakin suna sentiri a wannan yankin ruwan boni shine suka suka hangi to a dalilin hakan ne equatorial gini ta kama mana wannan jirgin to a gasar cin kofin duniya kuma da ake yi a kasar qatar kasar senegal tana nan tana kikimtsawa domin fafatawa da kasar netherlands an jima kaɗan idan allah ya kai mu to kowane hali ake ciki akwai 'yan afirka da yawa kata da suke sa ido su game senegal za ta yi to wata gaba kuma tsakanin manoma da makiyaya a karamar hukumar ilela a jihar tawa ta yi sanadiyar mutuwar mutum guda kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi da baban gidan jibrin zai gabatar kana za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma yanzu sai a gyara zama a fara shan labaran duniya kashin farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran wasu 'yan bindiga sun kai farmaki a wani sansanin soja da wani gari a arewa maso gabashin najeriya inda suka kashe sojoji tara 'yan sanda biyu da kuma farar hula kamar yadda majiyoyin jami'an tsaro da mazauna yankin suka bayyana a jiya lahadi wannan shine tashin hankali na baya-baya da aka gani a yankin a cikin motocin da aka makalawa bindigogi masu sarrafa kansu mayakan da ake kyautata zaton 'yan kungiyar boko haram na iswap ne sun afka garin malam faturi da yammacin juma'a da kuma safiyar asabar a cewar mazauna garin da jami'an tsaro 'yan ta'addar aswap sun kai hari a malam fatori inda suka yi barna sosai wadda muke kokarin tantance girmanta abinda wani jami'in soja ya faɗawa kamfanin dillancin labaran afp kenan jami'in wanda ya buƙaci a saka ya sunansa ya kuma ce mayakan sun kai hari a sansanin soja kuma sun yi fito na fito da sojoji yayin da wasu 'yan kungiyar suka yi kashe-kashe da kone-kone a cikin garin harin farko da aka kai a kusa da iyakar kasar da nijar an yi shi ne a yammacin ranar juma'a lamarin da ya kai ga mummunan gumurzu da sojoji da suka dakile harin a cewar buji garwa mazaunan garin hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da ake kira iaea a e takaice ta ce ta shirya kai ziyarar duba abubuwa a yau litinin a cibiyar makamashin da ke zaporijiya a ukraine bayan da barin wutar da aka kwashe kwanaki biyu ana yi ya sake kawo damuwa game da yiwuwar aukuwar bala'i a cibiyar hare-haren na baya-bayan nan da aka kai a kusa da cibiyar makamashin nukiliyar mafi girma a nahiyar turai sun hada da wasu fashe-fashe sama da goma a jiya lahadi a cewar hukumar ta iaea e duk da cewa hare-haren ba su yi wani tasiri ba a kan muhimman na'urorin kariya da na tsaro na cibiyar nukiliyar an yi barin wuta a kusa da su muna maganar 'yan mitoci ba kilomita ba a cewar darakta janar ɗan hukumar iaea e rafael grossi ya kara da cewa duk wanda ke barin wuta a tashar makamashin nukiliya ta zafirijiya yana daukar babban kasadar yin barazana da rayukan mutane da yawa rahotanni sun ce Ukraine da Rasha sun sha zargin juna da kai hare-hare a kusa da cibiyar wutar lantarkin a daidai lokacin da Rasha ke mamayar Ukraine tun daga ƙarshen watan Fabrairun da ya gabata. Bayan sanarwar tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan cewa zai sake neman takarar shugaban ƙasa a shekarar 2024. wasu kungiyoyin fafutuka masu neman daidaito suna kokarin ganin an hana trump tsayawa takara bisa ga wani tanadin kundin tsarin mulki da ba a sani ba sosai saboda rawar da ya taka a tarzomar da aka yi a ginin majalisar dokokin kasar ranar shida ga watan janairu sashe na uku na tanadin a ƙarƙashin gyaran da aka yi wa kundin tsarin mulkin amurka na sha hudu ya ce babu mutumin da zai rike wani mukami a gwamnatin tarayya ko jiha wanda a baya ya yi rantsuwar kare ko mutunta kundin tsarin mulkin amma aka same shi da hannu a wani tawaye ko ya ba da taimako ko kwantar da hankalin abokan gabar amurka tanadin dokar da ake kira disqualification clause da turanci ma'ana bayani akan rashin cancantar rike mukami an yi shi ne bayan yakin basasa amurka na shekarar 1861 zuwa 1865 don hana waɗanda suka nemi ɓallewa daga ƙasar da aka ci nasara a kansu rike wani makami bayan yakin basasar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. biyo bayan kai koman diplomasiya na tsawon makonni daga ƙarshen rundunar sojin ruwan equatorial gini ta miƙa wa rundunar sojin ruwan najeriya katafarin jirgin ruwan nan mai cike da gangunan mai miliyan uku da ya yunkurin satar ɗanyen mai daga ruwan najeriya har magadan ta isa a kotu daga birnin abuja ga rahoton hassan mai na kaina on 6 november 2022 the vessel was handed over to nigeria by equatorial guinea babban hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare na hedikwatar rundunar sojojin ruwan najeriya kenan riya admiral sa'idu garba ke bayyana cewar jirgin ruwan nan da ya so satar gurbataccen mai a ruwan najeriya da kuma ya tsere zuwa kasar equatorial guinea sojojin kasar ta equatorial guinea suka kama shi yanzu an dawo da shi najeriya jirgin ya bar ruwan kasar equatorial guinea bisa tsaro irin na sojojin ruwan najeriya kuma ya iso tashar jiragen ruwa da ke boni ranar 12 ga wannan wata na nuwamba presently in the custody of the nigerian navy Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya Vice Admiral Awal Zubair Gambo ya yi wa muryar Amurka karin bayani akan shi wannan jirgi. Wannan jirgin ana ce da shi eh, moto tanka heroic idun wato tsawon jirgin nan ya kai mita 336 eh tsayin jirgin wato kamar filin kwallo uku da ɗaya bisa uku kenan sannan kuma fadinsa ya kai mita 60 eh, eh, yawan mai ne da ya so ya sata ba wai ya sata bane ne saboda jiragen yakin suna santiri a wannan yankin ruwan boni shine suka suka hangi jirgin a dalilin haka ne equatorial guinea ta kama mana wannan jirgin to me da aka gurfanar da ma'aikatan jirgin su goma sha shida a gaban kotun tarayya ko da yake ba su amsa zargin yunkurin satar mai a ruwan Najeriya ba da sauran tuhume-tuhume da ake masu. Ba indiya kaftin Meta Tanoch shine jagoran direbobin jirgin. Uh, uh, ya ce mun zo Najeriya ranar 8 ga watan Agusta kuma an dan samu rashin fahimta musamman akan muhimman takardun bayanai kuma da dare sai ga wani jirgin yaƙi ya tunkaro mu. mu mu san jirgin sojojin ruwan najeriya ba ne shine muka nufi kasar equatorial guinea inda kuma aka kama mu a can aka dawo da mu nan yanzu uh, to sai dai kuma kamar yadda riya admiral sa'idu garba na hedikwatar sojin ruwan najeriya ke cewa kalaman direban jirgin ruwan ko kaɗan ba daidai ba ne crude tanker had entered the Nigerian maritime environment without any form of authorization. Ya ce shi wannan babban jirgin ruwan dakon danyen mai ya shigo Najeriya ne ba izini ba kuma kowace irin takarda. Jirgin yakin sojojin ruwan Najeriya sun rutsa shi wannan babban jirgi inda bayan tambayoyi da mayakan ruwan Najeriya suka yi masa suka ce ya juya don a tafi da shi cibiyar sojojin ruwan Najeriya har sai an kammala bincike amma sai direban jirgin kuma yake ba da haɗin kai ya juya ya kuma tsere a guje inda ya nufi yankin sao tome and principe kuma ya buga waya a cibiyar da ke kula da sufurin jiragen ruwa ta duniya inda ya ce 'yan fashin teku sun biyo shi za su mar aika aika tuni da mai shari'a adamu turaki muhammad na babbar kotun tarayya yake ci gaba da suraren wannan shari'a hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan na kai ne da wannan rahoton. Ana tare ne da yadda sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Wata girgizar ƙasa ta auku a babban birnin Java na kasar Indonesia a yau Litinin har mutane akalla 46 suka mutu, daruruwan wasu kuma suka jikkata. shugaban hukumar dakila bala'i na kasar ya ce girgizar kasar ta lalata gine-gine da dama hukumar binciken yanayin kasa ta amurka ta ce a birnin cianjur girgizar kasar mai karfin maki biyar da shida ta fara an ji girgizar a babban birnin jakarta mai tazarar kilomita 70 inda aka kwashe mutane da ke cikin wasu dogayen benaye Amurka ta kudura aniyar ci gaba da sauke nauyin da ya rataya wuyanta a kan ƙasar Philippines, abinda mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta faɗawa shugaban Philippines kenan a yau Litinin a wata ziyara da ta kai kasar da nufin daƙile tasirin China a Philippines da kuma farfado da dangantakar da ta yi sanyi. Sakamakon take haƙoƙin bil'adama a ƙasar da ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Harris ce babbar jami'a a Amurka da ta kai ziyara Manila a hukumace tun bayan da shugaba Ferdinand Marcos ya hau kan karagar mulki a watan Yuni. Abin da ke nuna samun ci gaba a dangantaka tsakanin kasashen da suka daɗe suna hulɗa bayan dangantakar da ta yi tsami tsawon shekaru a ƙarƙashin tsohon shugaba Rodrigo Duterte wanda ya yi hulɗa da Beijing. Harris ta kuma gana da takwarar aikinta ta Philippines, Sara Duterte, wato ɗiyar tsohon shugaban wanda yakin da ya kaddamar akan miyagun kwayoyi ya janyo binciken ƙasa da ƙasa akan zarge-zargen take haƙoƙin bil adama. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To da yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. mu. amma kafin mu kai ga wakilinmu a kasar qatar inda ake fafatawa na gasar cin kofin duniya an yi wata gama tsakanin manoma da makiyaya a cikin karamar hukumar mulkin illela da ke cikin jihar tawa inda mutum guda ya mutu a daidai lokacin da wannan yankin da ke kan iyaka da najeriya 'yan bindiga masu garkuwa da mutane suka kashe mutum guda duk da biyan kuɗin fansa da aka ba su na sifa jaka dubu bakwai wanda 'yan uwansa suka yi Haruna Mamman Bako ya aiko mana da rahoto. A shanguriyar Nijar yanzu haka ana iya cewa kiraye-kirayen da hukumomin kasar ke yi wa manoma da makiyaya irin wannan lokaci mai cike da hatsarin aron gama tsakanin bangarorin guda biyu ya bi ta bayan kunnuwansu a waɗansu yankunan kasar tare ci gaba da haifar da fargaba kasancewa fadace-fadace ne ke ci gaba da wakana tsakanin manoma da makiyaya kamar yadda ya faru a yankin gumbin Kano a cikin Daira Alela da ke cikin jihar Tawa a cikin gundumar birnin Kwanni kamar yadda ɗaya ɗaya daga cikin mazamna wannan yankin mai suna mai zari mai tela ya yi mini ƙarin bayani ta wayar salula. To lokacin da abin ya faru su dai waɗannan mutanen sun ɗaya ɗauka unhanin da suka yanke hatsi da aka yanke hatsi ana ɗauko karan nan to lokacin da suka tai ɗauka kara da suka zo sai suka iske makiyaya cikin waɗannan karan sai suka yi musu magana wannan lokacin dai suka kori shanu suka kuma suka kora suka maido to abin dai suka kai wajen bugun su to cikin wannan buge bugun dai har suka samu suka ƙarfin su su makiyaya suka yi ƙarfin manoman nan saboda sun fi su yawa sun da an buge su har sun galabaita ba su ka kawo wanda ya buge su ba su kawo wanda ya buge su shi kuma wanda an kashe ba a san su wane ne ba. a cewar isa musa gwamnan jihar tawa bai kamata a ce ta kai ga kashe mutum ba domin dabba ko damma ko kara ba su kai darajar ran dan adam ba. da na ce bisa bisa ce an je an yi banna ba faɗa za a yi ba babu ɗaukar wata sanda ko wata takobi a'a in kai manomi ne an kai cuta ma ga yamma mai gari ka gaya masa sarki a je adiba wane ne ya bana abu doshi adiba bana mene ne ta kamata ya zamanto an biya a biya ka babu faɗa a bar ɗaukar sanda ko wani takobi don saboda hatsi dami bai ran mutum ba haka bisa ba ta yi rayin mutum ba kenan don saboda bisa bai kamata a kashe mutum ba ko ko don saboda dami amma an ana zamna tare da magabata ana magana to komi yana gyaruwa har in ma an za an yi ɓanna amma abin da muke so ka akai wurin yin ɓanna don a hita cikin wannan lokaci mai haɗari. to ana cikin haka ne waɗansu 'yan bindiga ɗauke da makamai suka abka waɗansu 'yan Nijar akan iyakan Nijar Najeriya duk dai a wannan yankin inda suka cafke mutum guda yayin da sauran suka sulale daga bisani 'yan bindigar sun kashe mutumin da suka yi garkuwa da shi bayan sun karbi kuɗin fansa sama da sefa jika 700 kusan naira hamsin kamar yanda mamman sani hakimin shetau ya mini ƙarin bayani ta wayar salula. Dan na dai suka hada aka samu ɗari bakwai suka siya. An kai musu su bayan sun karɓa sai su fita hanya gata da shiga ta yanan suna cin mai. Ko da suka zo sai suka iske shi matacci. Nan ga gefen cikin shi an samu yuka hanji ne ma har sun zuri. Ko inda aka halabai da bindiga gaban shi. Kuma nan ga gehi ne an ka samu yuka ha hanji ne sun fito. To yalla ne shi na tadda wuta ko daga baya na an ka sa wuta ko da aka zo duka ya ƙone ramai-ramai kamar kuma ya kone ya kone haruna shi horta shi kawai su da bisa hayyakin su amma dai sashen jiki ne wallahi ya kone hukumomi a wannan iyakar ta Nijar Najeriya sun ce za su dafafa tsaro don hana waɗansu faɗace-faɗace tsakanin manoma da makiyaya da ma hana 'yan bindiga kutsowa a Nijar daga Najeriya suna garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. a gaida haruna mamman bako da wannan rahoto an jima kadan kasar senegal za ta fafata da netherlands a gasar cin kofin duniya da aka fara a jiya lahadi senegal da ita ce kasar afirka ta farko da za ta yi wasanta a yau amma yanzu yanzu ne aka kammala wani wasan tsakanin kasar ingila da kuma iran inda ingila ta lallasa iran da ci shida da biyu a wasan rukunin biyu da aka yi a yau ga wakilinmu hali wato abdu kenan daga birnin doha ko wani irin hali ne ake ciki a doha din sai yake cewa akwai wasa guda biyu uh, senegal za su buga da netherlands uh, bayan su kuma usa za su buga da, da wales ah, to kamar yadda kuka sani senegal babu sadio mane to ko da yake ba sadio mane sadio mane ba zai kasance ba ko da yake ba zai kasance ba senegal suna da 'yan wasa da yawa da za su taimaka musu 'yan wasa kaman kaman ismaila sar da yake buga ma watford england akwai kuma akwai papima ah, tassar shi ma yana buga england ah, tottenham hotspur he kuma ah, yan wasa kamar mendy da yake buga da leicester city da idrisa gay da yake buga everton da dai sauran 'yan wasa to ina tsammani cewa senegal za ta shiga wasan da ah, da niyan nuna cewa ko da yake sadio mane ba zai kasance ba sauran 'yan wasan za su ah, so su nuna cewa su ma ah, da zafi suke to bayan haka bayan senegal muna sa idon mu ga me usa za su yi usa su ma suna da 'yan wasa Ah, masu fasali to ah, ah, bari dai mu gani yadda wasannin za su kasance gobe to kunshin me kake jin 'yan afirka suna faɗa game da wasan da senegal za ta yi a yau akwai 'yan afirka da yawa kata da suke sa idon su ga me senegal za ta yi kamar yadda kuka sani senegal ce ta ci gasar african cup of nations da aka yi a kwanakin baya to jama'a suna sa ido su ga ko senegal za ta yi kamar yadda ta yi a gasar african cup of nations a world cup nan kuma la a gaida kali da wannan rahoto kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger za a iya saurari mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu yanzu ko ga shirin mu na gaba. ilimi garkwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kangi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo kokayen musulminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji ƙoƙarin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ke yi na gina dakunan karatu fiye da dubu biyu da ɗari uku a ƙoƙarin da gwamnatin ke yi na inganta ilimi a ƙasar sanin kowa ne dai mafi yau ƙananan makarantu a ƙasar na amfani amfani ne da azuzuwa na zana labarin da kuma ke da hatsari sakamakon gobara da ke yawan tashi a irin waɗannan makarantu ba dai zan ja ku da nisa ba zan haɗa ku da wakiliyanmu a jamhuriyar Nijar Tamar Abari domin bayyana mana dalla-dalla matakan da gwamnatin jamhuriyar Nijar ɗin ke ɗauka na inganta ilimin Tamar Gareki. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ƙudiri aniyar gina ajujuwan karatu guda dubu biyu da ɗari uku da talatin da ɗaya a wannan shekara da ake ciki. aiki a ciki za a yi dubu biyu da hamsin da biyar na zamani yayin da za su taimaka a rabu da ajujuwan zana da ke fuskantar gobara sannan ɗari biyu da saba'in da shida za a yi su ne da cikakkun kayan aiki irin su siminti waya karfe da sauransu a nan jihar da magaran dai tuni aka kaddamar da fara wannan aiki na gina ajujuwan a jagorancin gwamnan jihar da magaran malam lawali madugu a makarantar rumbun laka da ke nan da magaran malam musa salifu shine babban daraktan ilimi na jihar da magaran daren ya yi bayani lokacin kaddamarwar. to wanga aiki da kun gani na gina kalsusuwa program na na shugaban kasa bazum muhammad program na wanda a cikin gidan shi na ganin cewa an sa ɗalibai 'yan makaranta cikin yanayi kyaukyawa ta yadda za su ɗaukar darsansu yadda ya kamata to waɗanda ginoni za a yi mun sami kuma umarni zan cewa zan ji da da a wajen mu na education ya ce mu bi sau da kafa mu ga an yi ayyukan nan yadda ya kamata an bi duk dokoki na gine-gine waɗanda aikin gina ya shaida an bi duk waɗannan dokoki an yi aiki na ƙwarai an yi aiki na ƙwarai saboda yaran mu su sami wurin ɗauka karatu eh, kyauta kuma wanda za a daɗewa ana aiki cikin waɗannan kalsusuwa sannan su waɗannan kalsusuwa da kun ga za a yi mun aza tubalin su yau kanun wata uku kanun wata uku shine ake cewa delay contractual kungiyar iyayen ɗalibai ta nan jihar da magaran a ta bakin shugabanta malam ya ya'u mashalele ya ce za a magance musu damuwarsu duk da ma ya yi korafi kan adadin ajujuwan da aka bawa da magaran din a gaskiya mu babu wani abin da za mu shi sai godiya in an samu haka ta samu Alhamdulillahi. an rage karasusi na sana an rage gobara yara su za su rubu za a rage musu shan iska da kura alhamdulillah to ya jihar da magaran babban shi ba ma iya samu mu gamsu ba mu san ba kan dalilin da aka yi haka amma dubu biyu da wani abu zandar ta samu ɗari uku mu a ganin mu yayi kaɗan ya mu kaɗan mai amma su daga wajen su minister ba mu san bawa menene hujjarsu da suka ragewa zangen suka bata ɗari uku in akwai hujja gamsasiya alhamdulillah in ku akwai hujja wanda muke gani ya kamata a leƙa a diba a diba yawan da magana su abin da yasa suka yi haka an su sun yi sanin dalilin da yasa suka yi haka kuma menene za a ɗauka matakan na zahir tana yiwuwa an akwai ƙoruhi a buɗe da tagogi an yi wanda za su buɗe alhamdulillah dama mu abin da muke gudu yara ne kan ai abin da za su matsu su yi concentrate ma wuri ɗaya ga zashi ga wani abu amma in an samu ƙogoshi da tagogi wanda za su kore zahi alhamdulillah a nashi waje gwamnan jihar da magaran malam lawali madugu muhimmancin ilimi a cikin ƙasa ya bayyana shugabannin ƙasa a musamman Eh, akwai shi shugaban kasa shugaban jamhuriya suna cikin abin da ya tabbatar da cewa 'yan an ka bunkasa ilimi to komi a cikin kasa zai bunkasa ni kuma daga wajena ina cikin wa'anda ko da yaushe mutane da yawa mun ka su ina cewa rashin wuri na ɗaukar karatu mai kyau yana cikin abin da yake kawo kuma kwaɗuwa 'yan eh, makaranta in kuka yi kiyasi yanzu ga shi watan nan cikin miji muke a misali yanzu ne wani miliyan kenan ana musu kalaskin na karatu don su fara karatu kuma wannan kalas na kwaye kuka lura da mun kai wata na eh, ruwa sun har sabka za ku gani kuma yare mu suna barin wannan kalas na karatu suna kai gida shi to ga wannan dubara da wannan jan kokari da president da da sauran mambobi na gwamnati suka hiddo a cikin gaugawa na a bada wannan aiki na karasusuwa kuma a yi shi cikin wata uku a kayi to jama'a ba karamar godiya ba ce za mu murna a cikin jama'a da magaran kun ba karamar kokari ba ne na tahiyar da ilimi a cikin wannan su ma dai kungiyoyin hararen hula yabawa suka yi da wannan yunkuri na gwamnati cewar sadat iliya dan malam dan kungiyar farar hula ta mpcr a nan jihar da magaram wannan mataki da gwamnati ya dauka na cewa za ya kwasa aiki da wannan dakuna na haki wannan abu ne mai kyau saboda kowa ya ga irin yadda dakunan haki suke da ba da sakamako a cikin tafiyar tsarin makaranta galibi inda ke da wannan dakunan na haki ba a fara aiki a lokaci ko da yaushe sai an jirayi lokacin da wannan dakuna suka samu kana a zo a shiga a yi aiki kuma shekara ba ta ƙare ba ha'ilin wani guri dakunan hakkin dabobi sun cinye shi wani guri kuma damana ta zo da gaugawa in ta zo kamar a watan april ko mayu dole ne a tattare wannan dakuna na haki saboda ba su da cikakkiyar kariya ga ɗalibai da ma ma'aikatan da suke aiki a cikinsu To masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakiliyarmu Tamar Abari da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Lagos Gresham naku baban ya jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kan. a gaishe ka yanzu ko ga ra'ayoyin da kuka aiko mana. Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga malami kura garin sarkin noma da Yakubu mai aski badaraka. Kuka ce muna fata wannan wasa da aka fara gudanarwa a ƙasar kata a kammala shi lami lafiya amin. sai kuma ra'ayin babandi mamman bandi shi ma yake cewa yadda aka fara gasar cin kofin duniya a yau muna addu'a allah ya sa kama lami lafiya ya kuma sa ɗaya daga cikin ƙasashen nahiyar afirka su nasarar lashe kofin amin sai ra'ayin sardaunan ƙwallon misau zaradin mohammed kaka mai cewa ku bani daman yin tsokaci akan yadda mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari ya tsawaita akan canjin kuɗin ƙasar wanda ya bada damar gane masu wawushe kudin kasar hakika ko yanzu mun gane mugayen kasar waɗanda ba taimakon talaka ba ne a gabansu allah ka kwaci rayuwar talakawa amin sai kuma ra'ayin sani mai lange-lange ya wuri mai cewa muna marhaban da yunkurin hukumar 'yan sandan najeriya na yin aiki da jama'a gari don inganta tsaro a faɗin kasar da fata allah ya sa haƙaƙƙu ta cima ruwa amin To ra'ayoyin da lokaci ya bamu dama karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. To madalla yanzu ko ga labarai a takaice. Wasu 'yan bindiga sun kai farmaki a wani sansanin soja da wani gari a arewa maso gabashin Najeriya inda suka kashe sojoji tara, 'yan sanda biyu da kuma farar hula, kamar yadda majiyoyin tsaro da mazauna yankin suka bayyana a jiya Lahadi. wannan shine tashin hankali na baya-baya da aka gani a yankin a cikin motocin da aka makalawa bindigogi masu sarrafa kansu mayakan da ake kyautata zaton 'yan kungiyar boko haram na iswap e ne sun afka garin malam faturi da yammacin ranar juma'a da kuma safiyar asabar a cewar mazauna garin da jami'an tsaro hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta iaea e ta ce ta shirya kai ziyarar duba abubuwa a yau litinin a cibiyar makamashin da ke birnin zafirijiya a ƙasar ukraine bayan da barin wutar da aka kwashe kwanaki biyu ana yi ya sake kawo damuwa game da yiwuwar aukuwar bala'i a cibiyar hare-haren na baya-bayan nan da aka kai a kusa da cibiyar makamashin nukiliyar mafi girma a nahiyar turai sun hada da wasu To da wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa na murya Amurka baba ya ko makeri ne ke sallama da ku. Amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.